ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه يو من أرانا آه لهدي أي رانا أسبركو يو كما تقص قوة رمضان ألف أريه إلى ثلاثين تقص هجرية kuma yau muna uku ga watan shida dubu biyu da goma sha bakwai miladiya Allah ya sake haɗa mu a wannan masallaci <clears throat> na alkhulafa rashidun da ke layin afalla a unguwar agege cikin birnin Legas a kudu maso yammacin Najeriya. Kamar yadda muka saba yin tafsirin Alƙur'ani mai girma da safe tare da ‘yan uwa mata a cikin suratul Luqman wanda mun yi darasi hudu yau ne cikon na biyar tun daga farawa azumi kuma a wannan darasussuka hudun duka mun karanta farkon surar har izuwa aya ta biyar. أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشرهم بعذاب أليم yau insha Allahu za mu ƙara karantowa daga wa minan nasi man yashari lahawal hadisi domin mu ɗinke bayanan da muka ɗauko sai kuma mu shiga darasi na gaba amma kafin nan wata 'yar uwa tambaya a ciki ta ba da dogon labari na alaƙarta da iyayenta da alama dai tana zaune a garin da iyayenta suke a ciki ta nuna cewa tana iya bakin ƙoƙarinta wajen yi musu ihsani a matsayinta na mace kuma mai gidanta ma baya gazawa ko da azumin nan ma sun yi musu abin da a ganin su sun kyautata to sun kasance suna yin kunun sadaka da azumi to kunun ana buƙatarsa sosai duk wanda yake buƙata sai dai ya aiko da wuri in bai aiko da wuri ba ba lallai ya samu ba a cewarta kuma sun ba wa iyayensu tsaba ta hatsin da za su iya yin kunun da kansu amma wani lokacin sukan aiko su ma su shiga cikin rububin sadaka ran kuma ba sa aikowa in sun aiko alama ce ta cewa suna buƙata sai a zuba musu in ba su aiko ba kuma ba abin su da shi da alama saboda ba sa bukata to sai aka ce musu ita ta ce musu to in dai kuna bukata ku dinga aikowa da wuri domin koya aka dan makara ba za a samu ba sai wata rana suka aiko a makare ko da suka aiko kuma kunin ya ƙaye to a labarin ta kamar tana da kishiya sai kishiyarta ta ɗauna ta kasan da aka bata sai ta ba wa iyayen ita kishiyar to da aka kai sai suka rena har suke ta gunaguni cewa duk sadakar da suke bayarwa ta banza ce tunda dai har sun aika an ba su kaɗan to tambayar ta anan shine wai shin ku kamar yadda suka faɗa ɗin aikin banza suke yi sadakar da suke yi ko kwariya abin yake to ita dai sadaka ba iyaye ake ba ba Allah ake ba shi kuma Allah shi ne yake karɓa ba wanda ya isa ya ce maka aikinka na alheri bai karɓu ba sai dai in ka saba dokar da shari'a ta sanya su kuma wannan iyaye naki da alama dai ba malamai ba ne ballantana a ce sun ba da fatawa ta malinta iyakaci mutane ne kamar sauran mutane Watakila takaici ne yasa suka faɗa haka haka batun sadaka ku ci gaba da yi tare da kyautata niyya a wajen Allah tunda shi kuke yi wa da yaddar Allah Allah zai ba ku lada Mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ba mai azumi abu ya ci ko ya sha to Allah zai ba shi irin ladan mai azumin kuma wannan abin da ya bayar zai zama fansar shigar wuta ranar alkiyama to sahabbai da suka ji an faɗi wannan sai suka tashi kamar da ke cikin hadisin Salman al-Farisi wanda ke cikin Sahih ibn Khuzaimah sai suka yi yunkuri suka ce ya rasulullahi ma kulluna ya ma yufṭiru sa'im to ai ba kowa ne yake da abin da zai ba mai azumi ya sha ruwa ba sai manzo Allah ya ce Allah zai bada wannan ladan ne ga wanda ko da tsagin dabino ya bayar ko da nono ne